Jama'a barkanmu da wannan lokaci, sannunmu da haduwa a wannan shiri na daga littattafan tarihi daga nan tashar tarihi.ng. A cikin shirin za mu rika kawo muku karatun littattafai na tarihin garuruwa da na rayuwar magabata. A yau za mu kawo muku karatun littafin Kano ta dabaci gari na Alhaji Abubakar Dokaji wanda aka wallafa a shekarar 1958 wanda Maudi Rabi'u Gwadabe zai karanto. Sarkin Kano Alu dangantaka da Sokoto Sarkin Kano Alu sarki na bakwai cikin sarakunan Fulani shi Galadima Yusufu ya yi wasiya a yi wa sarauta. lokacin da shi galadiman ya kwanta ciwon ajali a garko. Da haka ana iya cewa mulkin Alu ya fara daga ranar da Yusuf ya rasu a garko, ya karɓi shugabancin rundunar waɗanda ba su amince da sarautar tukur ba. Amma ga masu tarihi, mulkin Alu ya fara daga lokacin da sarkin musulmi ya aiko masa da kayan tabbatar da shi sarauta. Saboda haka wata goma sha ɗaya da Kano ta yi lokacin tukur, lokaci ne na ruɗani da rashin zaman lafiya ko kwanciyar hankali. Lokaci ne da sarkin musulmi na wannan lokaci ya ƙara dagula al'amura har mulkin Fulani da ikon Sokoto a kan sauran ƙasashen da jihadi ya mallaka mata suka fara rauni. Sarakunan Katsina da Kazaure da Zazzau suka isartar da umarnin sarkin musulmi cewa su taimaki tukur. Turawa suka cinye nufe da kwantagora suka kuma shiga shirin kutsowa daular Fulani da suka ga alamar sarkin musulmi ba shi son sulhu da su. Rabi ya fara ratattakar ƙasashen da ke makwabtaka da Borno, gashi kuma Sokoto ba za ta iya kai gudunmuwar komai ba a wannan lokacin. Don haka, sarakunan da ke ƙarƙashin Sokoto suka fara gaban kansu. Sarautar Sarkin Kano Alu ta misalin shekara goma ita ta ƙara tabbatar da raunin ikon Sokoto kan ƙasashenta. Sarkin Kano Alu jarumi ne, an ce ba wanda sarkin ningi ɗanya yake tsoro irin Alu. Sarkin Kano Alu ya tara kayan yaƙi masu yawa kamar bindigogi, takubba, masu, lifida, garkuwa da wani irin makami da ake kira sango. Shi kuwa an ce wani ƙarfe ne dogo ake sanya shi cikin bindiga kamar harsashi. An ce wai sarkin nufe ne ya aiko masa da shi, saboda wannan harsashi ne ake wa Alu lakabi mai sango. Har zuwa zamanin yanzu kowane mai suna Aliyu ana masa lakabi da mai sango. Yaƙin Alu Sarkin Kano Alu ya sha fama da damagarawa tun zamanin Bello, Kano ta ɓata da damagaran akan waɗansu fatake daga Kano da suka je damagaran aka yi musu waso su aka koro su. Suka zo suka yi ƙarajen sarkin Kano Bello har yi takarda tambayi sarkin damagaran bayani. Bayan wannan kuma sai damagarawa suka riƙa neman cin Kano har dai a zamanin Alu suka aiko da sarkin Sankara takarda cewa za su zo su ci garinsa. Sarkin Sankara ya kai kukansa gun wani malami wai shi malam almajir. Malamin ya yi wata al'ada aka kewaye Sankara da ita, sannan ya ce da sarkin Sankara ya aika sarkin da magaram ya ce da shi ƙarya yake bai isa ba. Da sarkin da magaran ya tafo Sankara, sai idanunsa da na mutanensa suka rufe ba su ga Sankara ba. Suka juya daga Sankara, suka nufi gezawa, sai Alu ya tarye shi. Aka ja daga aka so soma bugawa. Wani jarumin sarkin da magaram wai shi mayana sai wa sarkin da magaran alkawarin zai kama alu sai ya duso inda alu ke tsaye bisa doki sai bayan sarki suka yi kan bayana suna cewa kage ba kage ba sai wani jarumin kano ya zare takobi sai mayana ya mika masa kansa aka buga sai takobin ya tsinke biyu sai mayana ya doso kan alu sai bayan sarki suka yi kansa sai alu ya ce kada kowa ya taɓa shi yana isowa kan alu sai alu ya zare takobi ya masa tsagar rama da labari ya ji wajen sarkin da magarin sai ce lalle babu wanda isa wa mayana haka sai sarki da kansa daga nan sarki alu ya shiga battar da magarawa yana fille kawunan abokan gaba a wannan karo kan da magaran ta sha kashi har aka yanka da yawa kofofin gari a wannan yaƙi ne sarkin kano alu ya yi shiga irin ta buzaye watakila don ya zama ɗaya da rundunar sarkin damagarawa wacce ke cike da buzaye an ce wata zabiyar da magaran ta dinga waka tana cewa akwai wani buzu cikin Kano, da an samu bakwai ya shi, da ba mu kai da magaran ba. Wato tana ishara da alu kenan, tana nufin da Kano ta samu jarumai bakwai kamar alu, babu wanda zai kai labari cikin rundunar da magarawa. Bayan sarkin da magaram ya koma gida sai ya binciki dalilin da ya sa ya kasa ganin sankara. Aka ce da shi ai wani malami ne mata al'ada, sai sarkin da magaram ya aike a ɓoye wajen malamin nan wato malam almajir ya ce yana so ya taimake shi ya samu nasara in ya sake kawo hari kano wai sai malamin ya taimake shi bisa sharaɗin ba zai zo wajen sankara ba da sarkin da magarin ya gama shirinsa sai ya ɓullo ta wajen tattarawa alu ya sha gabansa a damargu malamai suka ce da alu kada ya hau sai kashe gari domin a wannan rana babu sa'a sai kuma alu ya shawarci bayan sarki da hakimai suka ce da shi ai haka ba za ta yiwu ba sai a hau Dan fasa zuwa gobe tsoro ne suka ce su ko ba su tsoron kaɗo shikenan sai sarkin kano alu ya hau hawansa ke da wuya sai ma daki ƙwairan ga ya ɗauki kan da magarawa ya ciyo dawaki masu yawa da ya sake yin ɗauki sai aka koro shi ya zo a guje ya wuce gayya sarki alu yana cewa a gaya masa ai gashi nan amma ma daki bai ji ba sai ya zarci daga wannan dai sai damagara suka dinga buga waɗansu bindigogi waɗanda ke firgita dawakai idan duki ya ji aman bindigar sai ya juya baya a guje ƙarfi da yaji daga ya ta tarwatse sai alu ya shigo kano tare da barade kaɗan su kuwa damagara suka zo har kusa da ganuwar gari suna shirin shigowa gari alu ya tara malamai aka yi ta aka yi gayyati rabisawa wato mutanen tripoli da ke zaune a kano da bindigoginsu suka hau kan ganuwa don su tsare gari a nan cikin wannan hali sai zazzabi ya rufe sarkin da magaran sai ya juya koma an ce a wannan karo a kashe manyan bayan sarki irin su kilishi alu ya yi fama da ningawa jama'ar yaya, amma shi ɗan yaya saboda tsoron alu bai yarda suka gamu ba sai dai su yi hari su yi waso su a ƙauyuka su gudu shi kuwa yaya, idan kuntuna a baya an ambaci cewa shi jinin malam mai mazari ne wani masihirci zuwan Alu Sokoto Marubuta tarihi da dama sun sha bamban kan abin da suka fahimta game da tafiyar Alu zuwa Sokoto a ƙarshen mulkinsa. Da yawa sun yarda cewa Alu ya tafi Sokoto ne don gudun kada su yi arba da Turawa, waɗanda a lokacin sun iso har Zariya, Waɗansu suna ƙara cewa Alu ya karaya da al'amarin Turawa, musamman da ya ga sun cinye kwanta gore da nufe. Na haka don gudun kar abin da ya samu Etsunufe ya same shi sai da ba da tafiya Sokoto don kada turawa su same shi. Damin kuwa gwamna Ligat ya aiko masa da takarda cewa yana roƙonsa ya janye taimakon da yake yi wa magajin kyaffi wanda ya kashe kyaftin Maloni ya gudo Kano har aka ce sarkin Kano Alu ya tarbe shi da martaba. Amma wani ƙaulin wanda ni kaina na fiyar da shi ya ce daman Alu ya yi niyyar tafiya Sokoto don ya ziyarci kakanninsa kuma ya ziyarci kabarin mahaifiyarsa amma da al'amarin turawa ya yi ƙarfi sai ga wannan fitina ce da ta shafi musulmi duka don haka babu abin da ya fi wa musulmi alheri sai su nemi taimakon 'yan uwansu musulmi don haka yi shawarar tattauna wannan da sarkin musulmi a tahiru lokacin da alu ya bar kano ya tafi da dukkan hakimai da dagatai da ke yamma da kano tare da waɗansu daga cikin hakiman gari yana dawowa daga sakkwato ne ya samu labarin cin kano na haka sai shawara ya wuce inda watakila suka yi alkawari da sarkin musulmi a tahiru inda daga can za su wuce zuwa sudan da makka don neman taimakon mahadi wanda lokacin ya shahara saboda fama da yi da janar godon saboda haka zancen cewa alu ya gudu ba gaskiya ba ne turawa sun ci kano Rana 29 ga Janairu 1903, kanar Molan tare da rundunar fiye da mutum 800 ya tashi daga Zariya zuwa Kano. Bayan sun kwana biyu suna tafiya, sai suka iso Bebeji ranar ɗaya ga Fabrairu ɗari tara da uku A nan sarkin Bebeji ya tare su, amma a kama shi a kashe. Daga nan sai tura suka miƙa tafiya har suka iso bakin kogin chalawa a inda suka yi sansani. Kashe gari, ranar biyu ga Fabrairu, sai kanar Molan ya ɗebi 'yan tsirarin soja suka tafi ƙofar gari, sai suka rarrabu tsakanin ƙofofi uku. ƙofar kabuga, ƙofar duka wuya da ƙofar gadon ƙaya. Sai sallama jatau da sarkin shanu ɗan gwari waɗanda sarki ya bari jiran gari suka tarbe su. Da cin ƙarfinsu sai sallama jatau ya da gidan sarki ya ɗebi iyalin sarki ya tafi da su. Sarkin shanu ɗan gwari kuwa sai ya hau kan bene ya dinga harbin turawa sai da suka harbe ginin sannan ya mutu. Turawa suka ɗuri cikin gidan sarki suka yi hedikwata. A wani ƙauli An ce kanawa kamar ɗari uku suka mutu wajen wannan karan. Waɗansu daga cikin tura sun sami rauni, kamar laftana daya da laftana fakuha. Shi laftanan daya yana daga cikin waɗanda sarkin shanu ɗan gwari ya harba lokacin da ya hau kan benin gidan sarki. Abin sha'awa ne ya ambaci cewa lokacin da tura suka shigo gidan sarki, sai wata wai ita ramatu ta tafi taskar da sarki ke ajiye kayan faɗa za ta kunna wuta. A cikin taskar kuwa an ce akwai harsashi mai yawa. sai ɗaya daga cikin matan sarki wai ita kubura ta hana ta shi kenan kura ta kwanta a kano aka naɗa kyaftin abadi ya zama rasdan na kano alu ya yi kicibis da turawa bayan alu ya yi sallama da sarkin musulmi a tahiru sai ya kamo hanya ya nufo kano a lokacin ko tura sun kammala cin kano na haka yayin da ya iso faru sai alu ya samu labarin cewa an ci kano sai ya ci gaba da tafiya har ya zo birnin goga a inda ya sake samun labari tabbatacce cewa dai Kano ta faɗi. A nan Alu ya yi shawara ya zarce inda watakila suke alkawari za su haɗu da sarkin musulmi a kan hanyarsu zuwa wajen mahadi. Tunda shiga karo da turawa zai ja asarar rayuka da yawa sai Alu ya ga abin da ya fi alheri ya tafi a sirce ba tare da wani ya bi shi ba, na haka sai ya silale ya fita daga masaukinsa. Kashe gari, jama'a ta taru ana jiran sarki ya fito a ci gaba da tafiya. ko kuma a gamu da turawa. Shiru shiru sarki bai fito ba. Sai wazirin Ahmad ya wuce gaba ka bi shi, amma sarkin Kano Abbas lokacin yana wambai sai ya ba da shawara a koma Kano a yi amana da turawa. Shi da mutanensa sai suka dawo Kano. Wazirin Ahmadu kuwa ya ci gaba da sauran runduna har ya zo kwatarkwashi a inda ya gamu da turawa. Da gamuwa da su kuwa sai aka harbe shi ya mutu. Lokacin da zai fita an ce ya yi alwala, ya sanya fararen kaya ya kuma hau farin doki don haka ake masa laƙabi da mai shahada daga Yirkanawa ta watse sai waɗansu suka nufo zuwa sokoto waɗansu kuma suka nufi kano turawa kuma suka ci gaba da tafiya zuwa sokoto da suka zo ilela sai aka kawo musu labarin cewa sarkin gobir ya kama alu yana kuma jiran jawabin abin da zai yi da shi suka tafi suka taho da shi daga nan suka kai shi lakwaja a inda ya mutu cikin shekarar 1926. Suka je suka ci Sokoto, sarkin musulmi Attahir ya yi hijira zuwa gabas, amma sai tura suka ritsa shi a birni ƙasar Bauchi suka kashe shi tare da jama'a masu yawa da suka tafi tare da shi. Cikin waɗanda suka rasu a birni har da mutanen Kano, waɗanda bayan tura sun fasa gayyar wazira Ahmadu suka tafi Sokoto suka shiga rundunar sarkin musulmi Attahiru. Cikin hakiman Kano da ake zaton sun mutu tare da Attahiru a birni har da dokaji limamin wudil sarkin karaye sarkin darki limamin tsangaya sarkin dutse ɗan biran da ma musa lokacin da turawa za su wuce zuwa sokoto sai suka bar wambai abbas jiran gari da suka dawo sai suka tabbatar da shi sarki a wannan lokacin ne gwamna ligga ya yi huɗuba ga sarakuna wacce ta zama ita ce manufar mulkin turawan najeriya ta arewa wato ita wannan huɗuba ta gwamna ligga ya yi ta bayyana tsarin mulkin nan da turawan ingilishi ke ta tutiya a kai wanda ake kira da turanci indirect rule hudubar gwamna sa'ada tura suka ci sokoto gwamna ligga ya yi wata doguwar huduba wata ta bayyana irin abin da suke nufin yi ga abin da ya ci da fulani kwanakin ɗan fodiyo ku kuka ci ƙasar nan kuka karɓi mulkinta domin ku karɓa haraji ku tuɓe sarakuna ku naɗa waɗansu in kun ga dama to ku kuma yanzu an ci ku, ba ku da wannan iko ko ɗaya, ku kanku turawa ke da iko da ku, duka abin da kuka sami iko kuke yi don ku yi mulki, to yanzu tura ne da mulkinta, su za su yi, kowane sarki da kowane dagaci da kowane mahukunci a ƙasar duk gwamna ne ke da ikon naɗawa shi kaɗai, shi ne kuma ke da ikon sanya hakimai. Gwamna ya ci gaba da cewa ni zan kula da al'amarin cin sarauta. da kuma abin da zai shafa hakimai da talakawa, amma in na ga dama sai in sauke wa kaina wannan nauyi. Ku sarakuna da mahukunta za ku yi hukunci kamar da, za a karɓi haraji bisa yadda gwamna ya yarda, amma fa tilas ne ku yi biyayya ga dokokin gwamna da abin da rasdan ya shawarta muku. Gwamna ya ce, kamun bayi da sayarwa da sayansu hananne ne har abada, an hana shigowa da bindiga in ba tsawila ba. Sarakuna, za ku yi shari'a kamar da amma fa ba da wata ƙumbiya ƙumbiya ko cin rashawa ba haka kuma an hana yanke-yanken hannuwan barayi lallai a bar da ƙafafunsa da hannuwansa ba a yarda da irin kurkukun nan da kuke kulle mutane ciki kuna hana su ci har su mutu ba duk wannan gwamna ya hana shi kowane ɗakin shari'a akwai ƙa'idodin da aka ajiye masa gwargwadon ikon shari'a tasa suna rubuce zimamin kowane ɗakin shari'a Shari'ar kisan kai ba a yarda a zartar da ita ba sai da yarda ta. Nan gaba, gwamnati za ta karɓi hukuncin ƙasa duka wanda Fulani suka kwace daga wajen haɓe. Kome gwamnati take so ta yi da yankin ƙasa sai ta yi, gandu da haraji duka suna hannun gwamnati. Za a faɗa sarakuna da mahukunta abin da za su karɓa duka daga wurin talakawa da yawan abin da ya tabbata a gwamnati. Gwamnati ce da ikon kuza duka. amma an yarda mutane su ɗebi tama da izinin gwamnati. Ya ce, An yi muku izini waɗansu irin ƙarafa kuma, amma waɗanda aka yarje maku ɗin nan, in shari'a ta kafa waɗansu kuɗi sai ku biya. Ku sarakuna, ba ruwanku da fatake wajen aza musu kuɗi sai gwamnati. Ƙarfe, wato kuɗi irin na nasara, su aka kallafa muku wajen ciniki. Za a riƙa shirya magana farin kuɗi game da sarakuna. Su kuma sarakuna, za su tilasta mutane su ba abin da aka shirya. Lokacin da wata sarauta ta faɗo, ba za a naɗa wani ba sai da yadda gwamna, shi kuma sai wanda taron naɗa sarauta suka zaɓa shi za a naɗa, inda ya yi alkawarin riƙe amana da kiyaye ƙa'idojin da aka ajiye. An yarda kowane mutum ya je wajen rasdan in yana buƙatar zuwa, amma rasdan zai ƙarfafa mahukunta ta ɗakin shari'a da al'adar ƙasa, wanda ya kuskure ya cuci bawa. za a 'yantar da bawan nan kamar yadda aka gani a cikin alkur'ani gwamnati ba ta son ta shiga cikin zancen bayan gida amma fa idan aka cuce su har suka kai ƙara wajen bature shi ke nan sai a kubutar da su daga bautar nan wanda aka 'yanta sai ya mai da hankali ya yi ta aiki don kada ya lalace ya zama ɓarawo abin da sarkin ingila ya fi so da yawa a ƙasar nan shi ne ta gyaru ta yi albarka mutane su saki jikinsu da ayyukan amfani domin su wadata, su yalwata da rai da lafiya, su sami lafiyar jiki da lafiyar dukiya, ransu ya kwanta, zuriyarsu su yaɗu, kangaye duk su tashi, kufa-kufai su rayu, yaƙi da yawan azaba duk su ƙari. Nan gaba, kada kowane sarki ya yi yaƙi ko da na hantsi, kowace irin gardama ta tashi a raba ta bisa ga shari'a, amma idan ya zama tilas a tilasta mutane to wannan maganar gwamnati ce. Ni muradi na in cika waɗannan al'amurra duka kamar yadda sarkin Ingila yake so. Ina so ku sani, mu turawa hukuncinmu ba mai ɓata zuciya ba ne. Abin farin ciki ne domin muradinmu ƙasa ta kyau ta zauna lafiya. Babu wani abin tsoro cikin mulkinmu. Abin da muke so shine mu san tabi'arku da irin ƙarfinku duka, ku kuma ku fahimci irin namu. Muna tsammani. ba za a ga wani rikici ba tsakaninmu da ku. In kuka lura da mulkin Turawa, sai ku ga a kan tsintsar adalci yake, baya tare komai. Mutanen da ke cikin mulkin sarkinmu duka, ran sakonce yake, kada ku yi rarraukar gawa rasdan komai ya dame ku, shi kuma zai taimake ku da shawara. Wassalam. Wannan shi ne jawabin gwamna Ligga, wato Lord da yawa sarakuna. A takaice, Jawabin ya kunci irin manufofin mulkin Turawa a ƙasar Hausa. Irin wannan tsari kuwa shi suka kira indirect rule, wato mulki ta hannun 'yan ƙasa. Wannan kuma gaba ɗaya shi ya kama ƙarshen labarin Sarkin Kano Alu, wanda mulkinsa ya ƙare da zuwan Turawa, na Sarkin Kano a Abbas kuma ya fara. Madalla, nan muka kawo ƙarshen shirin daga littattafan tarihi na yau. Domin jin ci gaban littafin da muka karanta muku, ku kasance da tarihi.ng a YouTube da Facebook a ranakun Litinin da Laraba da Juma'a na kowane mako.